أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدوكتي منا كما يبوغ ريشي bisa sake haɗa mu da yi cikin amincewarsa a wannan masallaci <coughs> masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa wannan maraice na litinin biyar ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 27 ga watan uku a shekara ta 2023 a lissafin miladiyya wannan shine zaman mu na biyar a darussan karatun alkur'ani mai girma da kokarin sanin ma'anoninsa da daukar darussan da za mu dauka tare da addu'a Allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah mana albarka baki ɗaya a jiya mun tsaya أفضل faɗin Allah والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا من شذا من أن أبشي وانا أبو نفائد وجيب سكي أشم وانا آية كافم جي آية دمك جمالي أكرم تعمل إن شاء الله تعالى Allah amfani mu baki ɗaya daga cikin abin da za mu ɗauka na fa'idoji a wannan aya ta ƙarshe musamman shine imani cancantar shiga aljanna da shi baya cika sai an hada da aiki na kwarai yawwa cancantar shiga aljanna da imani to baya kammala sai an hada da aiki na kwarai tunda haka Allah maɗauki ya sharɗanta da imanin kadai na i'tiqadat na zuciya sun wadatar a shigar da mutum aljanna ba tare da aiki na kwarai din ba to ba fa'idar ambatan wa amilu salihati to wannan kuma dai zai shigar da mutum zuwa wata tattaunawa mai faɗi wadda ba sai mun shige ta ba a nan tattaunawar malamai ne na aƙida dangane da abin da ya shafi imani dama mai ma'anarsa shin itikadat alkalbiyya su ne kawai ake nufi da imani ko ko har da ayyuka yawwa dole sai an hada da ayyuka su ayyuka din nan mai su? Eh, mukammilat ne kuwa ko ko sharadi ne duk da tattaunawa mai zurfi wanda kuma bina'an alaiha saɓani akan furu'in matsalolin da ke da alaƙa da wannan eh, kafirta mu'ayyani kafirta da sharuɗan tafsiri da sauransu ta ina za a biyo waye in mutum ya aikata kaza zai kafirta mutlaƙan ko ku sai da itikadi ko akwai ayyukan da kawai aikata su kafirci duka da waɗannan matsalolin duk ƙarƙashin wannan zancen suna shiga ciki kun ga kuwa a siyaƙin mu ba na wannan bane ballantana mu tsaya a kansa yawwa don haka amma dai jumlatan a dinkule a faɗa maka cewa imanin shi kaɗai ba tare da aiki ba to baya idan ana nufin ayyukan zuci kawai banda ayyukan gaɓuɓɓa to lalle ba ya wadatarwa amma in dama ana nufin al'imanu mutlaq wanda aka sani a shar'ancen an yi itlaƙin imani to dama ai imani ya kunshi abubuwa uku ne kamar da yake ƙidar ahli mace wal jama'a ko na itiqadin bilkalbi alqawlu bin lisani da itiqadun bil da kuma amalin bil jawarihi to duk waɗannan abubuwan su ne imani don haka dai dole sai an haɗa da imani a da aiki sannan abun yake tabbata sannan abu na biyu shi aiki baya amfani ga mutum sai ya cika sharuɗa guda biyu kuma na san kowa ya san su a nan wanda bai sani ba kuma mu buɗe ƙofa ya fita ko kowa ya san sharuɗan nan da idan babu su ba za a karɓa aikinka ba sallar la'asar da kai ɗazun nan in ba wannan sharuɗan guda biyu to babu Allah ba zai karɓa ba waɗanne ne kowa ya san al-ikhlas da mutaba eh kai don Allah kar ka yi domin burge mutane ko don neman yabansu sannan kuma ya zama yin kayi ne a tsari irin na yadda manzan Allah salama ya karantar yawwa yadda shari'a ta ce a yi haka kai idan kai don Allah wadda Allah hadda kuka saboda tsabar ikhlasi amma kuma kai abin da kaga dama ba yadda manzan Allah ya koyar ba to Allah ba zai karba ba saboda shi ibadar da yake a yi masa ita ce wadda manzon Allah ya koyar ya ce ga shi nan ku yi kaza hmm? yanzu da mutum zai salla saboda tsabar ikhlasi da kuka da me da san Allah amma da ya tashi kabbar harama sai ya juya kalli yamma ya ƙi riƙe hannunsa kuma ya fara karanta sura kafin ya karanta fatiha da ya yi ruku'u sai wani zance daban sallarsa ya take kaga akwai ruku'u akwai sujada ko akwai zama da komai amma wata iri yayi wata iri yayi wanda shi ya zo da ita daga aljihunsa ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ba to wannan shi ma Allah ba zai karba ba haka duk aiki in kana so a karba to ka yi shi don Allah kuma sannan ka yi bisa karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan na bada misali da sallah ne na san kun sani yana shiga kowanne babi duk abin da za ka yi to ka tabbatar ka bi karantarwar ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa dama kake cikin masoyansa ko shi yasa mm, aka bata masa ranka yake ɓaci ko shi yasa babu zagin da za a yi maka irin a ce kai makiyin annabi shi yasa in ka ji mutum baya san manzon Allah to yana cikin sahun farko a cikin wanda baka so to ya kamata ko in za ka yi ibada duk yadda kake wato yi don Allah to ka yi yadda masoyin nan naka ya koya maka idan ka zo ko in ka zo yin bautar Allah sai kai yadda ka ga dama ba yadda masoyinka sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba akwai tuhuma sai ai mamakin anya ko kana son sa ya zai ce ga yadda za a yi sallah kai kuma ka ce ai ta wani malamin ka za ka bi kaga kamar malamin ya fi annabi ko ko wani shekin ka ya dora ka a wata hanya ka bar ta manzan Allah sai ka bi tasa to shi ma kamar wannan shekin naka dai da yake mutumin kirki a wurin Allah to in dai ya koya maka wani abu daban wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya maka shi ba ba za a karbi wannan aikin ba sai na manzan Allah ake karba dai wannan na san kun gane shi yawa abu na uku faɗin Allah maɗauki da yace ce sanuru fili hujjannacin yana nuna an Allah ta'ala yi abubuwa Allah yana girmama kansa kamar da ya faɗa sa nusulihin saufa nusulihin kai saufa nusulihin nara ko inna labina kafaru bi ayatina ko saufa nuslihi kaga ta mai amfani da nunu to nan ma sai ce khiluhu jannati yana nuna ta'zimi nunin din ta ne ta fakhama ce ta ta jin ta jin girma mm ba ta jam'i ba ce eh domin Allah shi kaɗai yake waɗannan ayyuka ba tare da an taya shi ba wannan ya tuna min wani profesa a jami'ar tel aviv na isra'ila profesa ne a islamic studies yana lecture akan islam ina sauraron sa da ya zo irin wannan wuri sai ce in kaga an ce wi mun yi kaza mun yi kaza a ƙur'ani? su sai sai yana wai abun musulmi abin da suke nufi da Allah da mala'ika jibril wa saboda shi yake ai yayi wannan fa professor ne a islamic studies wannan yake nuna maka akwai matsaloli da dama da suke aukuwa wajen ba wai maganar filin comparative religion da sauransu nake so mu shiga ba amma duk mutumin da zai magana fa ba tare da ya ɗauko ta daga asalin masu maganar ba haka sama sama ya fahimta to lalle zai yi kuskure ko na shi ba musulmi ba ne eh profesa ne ba musulmi ba bai yahude o na manta ah, ba ga ko a bai yahude ne eh, eh bai yahude ne shine profesa masanin islam eh, ko ba ku san suna yin karatun islam ba wannan kwanan nan ne hmm. ko wata bai ba nake kallon eh, a youtube nake sauraron bidiyon nasa daga farko har ƙarshe wajen awa biyu da wani abu na bishi duk sai da nake da biki da ya zo kan irin wannan bayanin sai yake faɗin yana nufin da Allah da mala'ika jibril saboda shi ake aika su yi kaza ko mala'iku su suke wakiltarsa bai san cewa wannan nunin ana amfani da ita ko a turanci akwai ta da mamaki shi bai santa ba ana ce mata majestic plural irin yadda sarakuna rauniyar ingila da ta gabata da saurin yanzu da sarakuna da duk in za su rubuta takarda cewa suke wuyi sai kuma su faɗi sunansu su kaɗai haka misali yawa wuyi haka za a sa babba sai kuma su ce elizabeth da haka sarauniya take mun ba da misali sai saboda ita aka fi sani ko ta daɗe da rasuwa ba yawwa to haka sarakuna manya kowa haka zai sa wi haka sarakunan laraba sai su ce na hannu sai su ce wane dan wane wannan sanannen abu ne a dukkan yarukan duniya ba magana ce ta jam'i Allah da wani ko wani ya taya shi ba haka eh, magana ce ta Allahu ta'ala yu'azzimu nafsahu yawa cewa duk wanda ya kaza za mu yi masa kaza wannan dan ya nuna kuma shi shi yake yi wannan ya nuna maka kuma har yanzu daga cikin darussan cewa mm, aljanna da wuta na Allah yawma na Allah ne babu wani wanda yake da iko a kansu sai Allah shi zai shigar da wanda yake so ma'ana wanda ya ga damar shigarwa ya kuma shigar da wuta ma'ana shigar da wanda ya ga dama wuta gwargwadon abin da ya kafa masa hujja da shi na ayyukansa naka babu wanda zai zo gaban ubangiji gobe kiyama ya ce yana ji da matsayin da yake da shi a gun Allah ba tare da izinin Allah ba ko ya ce to kaga dama wannan ya karanta alqur'ani man zallazi yashfa'u inda sami illa bi izni ay la ahada yashfa'u inda Allah illa bi iznillah ko babu wani wanda zai ceto gaban ubangiji ya ce ya Allah muna roƙonka ka fitar da wani daga wuta ko kar a bari wani ya shiga wuta ko makamancin wannan ba na yi sai da izinin Allah to wannan dai kullum yana ƙara nuna maka girman Allah lamarinsa kuma ba abun wasa bane kar ka ɗauko wani mutum da kake so duk matsayinsa ka haɗa shi wajen wannan haƙƙi babban na rububiyya ka haɗa shi da Allah abu na gaba cewa aljanna nau'o'i daban-daban ne shi sa ce jannatin shi sa yasa hausance suka ce gidajen aljanna daban-daban ko wasu kuma su ce aljannatu ko aljannataku aljannatai yawwa aljannatai haka ake fassarawa wannan wani jam'i ne da aka yi shi sabo a cikin hausa yawwa gidaje daban-daban na aljanna to iri-iri ne nau'i-nau'i ne daban maganar eh, hawa-hawansa wanda kuma shi gwargwadon wannan bambancin yana kasancewa ne gwargwadon aiki ko yawa gwargwadon kyan aikinka gwargwadon yawan aikinka gwargwadon tsaftar aikinka gwargwadon ikhlasin aikinka gwargwadon irin matakin da Allah zai saka hawa-hawa ce hmm. abu na gaba shine matan aljanna abin a yaba musu ne allah maɗaukaki ya yaba musu kuma wannan ya nuna mata kawai aka ce na aljanna sawa'un waɗanda suka rayu a nan duniya ne ko ko wanda aka halicce su a aljanna domin 'yan aljanna maza wannan kun wata falala ce ga matan duniya waɗanda suka cancanci shiga aljanna ko yawwa nan an haɗa da su da in an ce matan aljanna wasu matan sun ɗauka kawai iya hurul ini ne a aljanna a'a mata na aljanna ai na duniya da aka zauna da su a duniya da duwa da ta cancanci shiga aljanna suna cikin manya-manyan matan aljanna kuma suna gaba da hurul ini hmm. hurul ini kun ga ba aiki suka yi ba aka ba su wannan matsayi ko su ku bayan Allah mata da suka rayu a duniya aiki suka yi sun yi da'a sun yi bautar Allah sun yi zaman lafiya da mazajensu sun yi da'a gare su qanitat hafizat kuma da Allah siffanta su kaga kuwa matsayin ba kaɗan bane to da su da hurul ilin gaba daya to tsarki ne da su to duk abin da za a tsarkake mace daga gare shi to za a tsarkake su da gare shi shine na kusa da ƙarshe su daga kowane aibi aibi hissi wa aibi ma'anawi je mun wannan magana ko a ƙarshen abu da muka karanta cewa babu wani aibi a waɗannan mata ko a halittar su babu abun suka ga wannan mata ba su ne waɗanda za a ce kaga a nan duniya lokacin da mai auren su zai aure su sai da je gan su ko ya ga ta yi masa misali ka ji in bincike sa a yi masa ya ce a duba ko mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza to a can duk babu wannan duk ba ne duk abin da ake so a jikin mace to akwai shi mafi kyau na ƙarshe za ka karka ɓata lokacin bincike so na bincike ma za ka yi ɗan gata abu na kusa da ƙarshe a annal jannata la harra fiha cewa aljanna babu zafi a cikin ba zafi a cikin wa nudkhiluhum zillan zalila daga nan aka gano sannan kuma abu na ƙarshe cewa yan aljanna yun'amuna fi dunya wal akhirah yan aljanna ane musu ni'ima a duniya da lahira a duniya a ina ame ko a kabari yawwa ma'ana jikinsu a kabari in kuma an koma ran da Allah madauki ya hada da jikin da ruhi a aljanna a lahira kenan da kuma ma sauran abubuwa da Allah zai musu na ni'imtawa saboda imani Allah ya kaddara musu yan aljanna ne su koda su ba su sani ba Allah zai sauƙaƙe musu rayuwarsu irin wahalhalun da dan adam yake ji na azaba a zuciya sai Allah cire musu saboda kana'ar da suke da ita saboda yaƙini da suke da shi tsakaninsu da ubangiji saboda kuma tawakkali da suke da shi duk mai wannan kuwa to zuciyarsa da nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa daban take da zuciyar wanda ba shi da waɗannan abubuwa in ana zancen dukiya ka samu mai kana'a to daban yake da wanda ba shi da kana'a ɗan zafin nema in ana zancen tawakkali ka samu mai tawakkali mumini to daban yake da wanda shi bai san tawakkali ba sai ya dogara daga wani abu wanda ba Allah ba da makamantan waɗannan dai lalle zuciyar mumini daban take da zuciyar wanda ba mumini ba ko kuma ko da mumini ne bai aiki irin na imani Allah ta kun gane me nake nufi to mu bar su haka waɗannan dai istinbatun fawaid da ahkam daga cikin alkur'ani wani majali ne mai faɗi da Allah ya bar wa bayinsa eh, kuma yana cikin abin da malamai eh, suka yi fice da yawa a cikinsa ana samun su ta hanyar tadabburi da nutsuwa ana samun wannan kuma ta hanyar aiki da ƙur'ani eh, aiki da abin da ka sani na ƙur'ani yana taimaka maka wajen samun wani irin zurfin zakulo fa'idoji da kuma ilmomi da hukunce-hukunce daga cikin nassin alƙur'ani tare da cewa suna da muhimmanci a rika hada su da bawabit na shari'a yawwa kar su saba ma abinda a salaf suka aka rubutu daga gare su suka fassara wata aya idan kana hadal al-mustanbat ya'udu ala ma'na al bil ibtali ko saboda subuti an-nusus daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwato ya fassara wani wuri da wani abu to karka sabawa fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fassarar magabata akan wannan amma a majalin da yake za a iya kwakwalo abubuwa to lalle majali ne babba na malamai kuma alhamdulillah Allah yana ba su lada akai akwai kimsawa ma da Allah ke mutum ilham hmm. za Allah zai ba mutum nan da nan ya gano wani abu da wani abokinsa bai gano shi ba duk ana samun wannan to amma dai duka da sharaɗin kada ya saba wa abin da aka ruwaito in akwai riwaya الله تعالى mana fahimta يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا للي ألا يأمركم ألا ينا أمرتكم Allah yana ba ku umarni Allah ya faɗi wannan da kansa malamai suka ce yana nuna girmamawa shi ma girmamawa nan kuma ta ɓangaren mai girmamawa game yawwa girmamawa ta fi ƙarfi mai ma'amuri bihi saboda ka ga girman abin da aka yi umarnin da shi can nunin da Allah ya kawo ya fi nuna girmama kansa nan kuma nuna girman lamarin shi abin da aka yi umarni saboda ka gan shi ba na wasa ba ne inna Allah ya murku da ya ce if'alu ku aikata ku ga shi ma menene umarni ne amma bai kai a ce inna Allah ya amurkum kuma ku gane bambancin ba da an ce ya ayyuhal ladina amanu fa'alul khaira misali يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا مثالي duk waɗannan abubuwa ai akwai irin su a Qur'ani kaga wannan kowa ya gane an yi amfani da fi'il amr majzumi to wannan ya isa lidalalati ala anna hadha ash-shay' al-madhkura ma'murun bihi to wannan abin da aka ambata to an yi umarni da shi to amma Allah ya ce maka inna Allah ya amurku kuma ya sa abin da zai ba bai ce ni ina ba ku umarni ba sai ce Allah yana umarta ku sai ku tuna ku ga waye Allah kuma sannan ku ga me yake umarta ku da shi wato larabci in baka san shi ba kai gaskiya kana da matsala domin duk wani abin da ake faɗa in ba larabcin ka sani ba ba za ka san cewa wannan zaƙin fahimtar fa duk ba za ka gano ba kawai ne ka zama durin kawai a gaya maka shi sa wallahi fassarar hausa ba za ta iya sa mutum wato abin da ake so ba fassarar hausa kawai nake nufi a matsayin saboda hausar a'a kowane yare shi sa dama malamai suke cewa a ladabi mu rika cewa fassarar ma'anonin alkur'ani ba fassarar alkur'ani ba saboda shi alkur'ani in ba da larabcin nan ba ma'anonin ba za su fito ka gane su yadda ya kamata Zaka shi sa kullum muke faɗa ya jama'a ku tsaya ku zauna ku koyi larabci wannan shagwaba ku da ake a ta translation a ta translation yana da amfani ne eh, zai amfani ba babu ba amma ba zai kai ka ka duba ka gani wanda yake jin ƙur'ani da larabci ya iya larabci malami ne ya san ma'anonin da malamai suka ambata da wanda yake bai sani ba aka zo aka karanta masa fassarar hausa ko fassarar turanci waye aka fi tsammanin a gaina duk da hawaye sakamakon ƙarin imani cikin da larabci na fi ce mene galibi yawwa za ka iya samun wani yana idrakin ma'anin koda da wani yare ne to amma fa ba zai kai da larabci yake za ka ce sa ake son mutum karanta larabci da adabinsa da balagarsa ya ji zaƙin zance da ake wani zancen kana jin sa sai ga wani kaman ya taka kafa saboda jin daɗi saboda ya san ma'anar abin da ake cewa amma da bai sani ba to gaskiya ba zai riski abin da ake faɗi ba to inna Allah ya amurku Allah yana umarta su yana umarta ku ku mu'minai an tu'addul amanati cewa ku bada daga ada'i ada'i eh, ku miƙa ku bayar ku cika lafazin ada'i ya shtamilu iddata ma'ani ya kunshi ma'anoni da yawa domin lafazin ada'i bai tsaya ga fi'ili ba ko ya hada da fi'ili da ƙauli da cika sharaɗi haka ne ba iya ɗaukar abu hissi a miƙa ba ne ka ɗauka misali an ce ya baka ajiyar hula kaga sai ka ɗauki hular yadda take sai ka miƙa masa wannan ma nufin ne a da'i to amma idan yarjejeniya ce fa da alkawari ko kaga idan ita ce lafazin a bayarwa inda itsa'i aka ce ba lalle ya zama ya ta wannan ta samu shiga ba amma da aka ce a da'i to tawfiru shuruti cika sharuɗa ko istifa'i shika cikawa da neman cikawa da makamantansu duk za su shiga ciki da ba da abin da aka baka amana kamar da zamu zo mu ba da misali ba na son mu baka lokaci zamu shiga karanta abin da malamin ambata saboda ya kawo misalai masu kyau da zamu dauka daga ciki muna fassara ayan ne kawai al-amanat ne na amanoni in mun zo bayanin malam sa'adi zamu ji insha Allah ku miƙa su ku ba da su ku cika su ila ahliha wa idan hakamtum bainan nasi in kuma kuna hukunci tsakanin mutane to shi ma ya amurukum an tahkumu bil adl shine abin da ke nufi inna allaha ya amurukum sai zo da an an dinnan dama ana zuwa da ita a halin nasaba ko musamman to to kun ga nan sai aka yi atsasin ya amurukum an tu'addu aka yi atsasin an tahkumu shi ma akan an tu'addu abu biyu ne yawwa in an ba ku amana ku cika ku bayar ku isar in kuma za ku yi hukunci umarnin Allah shine ne ku yi adalci ko ku yi hukunci da adalci an tahkumu bil adli inna Allah lalle Allah ni'im ma ya'idukum bihi ni'im ash-shay'i alladhi ya'murukum bihi ya'idukum bihi ma'ana wannan abin da yake muku wa'azi da shi kai ma dalla da shi ma'ana a ce Allah ma ya yi maka wa'azi to wannan wa'azin na daban ne ma dalla da shi inna Allah sami an basira lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne kana kamar da kullum muke faɗi musamman da tun a farkon wannan sura kasancewar takan kare da nasaba akan zo da khabaru kana ya zama shine karshen ko ko khabaru inna abin da kai ismu inna da makamancin wannan yawa to in ya zo irin wannan yanayi mu kawo hankalinmu ne ba wurin masu gyara ba yawa Allah madaukaki yana faɗi a nan kana ɗin ba kana ce da take maganar bayan magana cewa na isa ce a nahau to amma wajen ma'ana ba ta nufin akwai wani zamani da Allah ɗin haka yake yanzu kuma ba haka yake ba a gani? yau don duk abin da ka ce kana kaza to ana nufin da yana kaza to kenan yanzu ba haka ba ne A gani to amma dangane da Allah Allah lam yazal an gani bai gushe ba haka yake tun fil azal to kuma haka yake har abada duk siffarsa da ya siffantu da ita tun da dai siffa ce ta kamala to babu ranar da babu ita an gani? yawwa azalan wa abadan haka ake cewa hmm. azalan tun baya abadan kuma nan gaba hmm. to inna Allah kana sami'an basira wannan dai mun sha bayani akai ba sai mun tsaya akai ba mu je maganar malam Abdurrahman bin Nasir yace al'amanatu kullu ma atumina alayhi al in an ce amana ma'anarta shine duk abin da aka amince mutum akai duk abin da aka amince mutum a amana kuma da hausa mun ce ne amana me amana da hausa karfa a ce asalin hausawa ba su da amana da suna da ita da sun samu kalmarta me equivalent ɗinta a hausa hmm? mene? mun ji ba? a ba shi ka alƙori an ba ku asamin to ku bincika wannan yake ƙara nuna maka eh, Alakar hausa da larabci gaskiya ba za ka iya raba ba yanzu da za a zo a kwashe kalmomin larabci daga cikin hausa a zare a ce ko a kama nasa to an shiga matsala fa an shiga matsala Allah kyauta to abinda ake nufi da amana shine duk abinda aka amince maka a kansa كذا ما أميني أكذا قال لي حق حق لا أتميني كذا كل ما أتمنى عليه الإنسان دي أبن أكا أمن تي متم أكنسا وأمر بالقيام به كما أكا أمر شيش بتعيوا دشي القيام أنت تعيوا أيواد أبو نام أنا نفهم كل هذا شي كي عايشي لو كان نوينك ko cika haƙƙinsa a kanka yauwa mace ce kula da ita ɗaukar nauyinta kiyaye ta ba da haƙƙinta dole shi ne ƙiyami da ita ƙiyami da marayu haka shi ma kula da su za su ƙiyami nan abin da ake nufi kulawa da abu da aka umarce ka ka kula da shi fa'amar Allah ibadahu bi ada'iha to anan Allah maɗaukaki ya umarci bayansa bi ada'iha su ba da wannan wato amana ai su ba da abin da aka ba su amana kamilatan muwaffaratan a cike a kammale duk kalmomi biyu ne guda ɗaya ake ma'anar su ɗaya kamilatan muwaffaratan ba mahura ba muwaffara shine dai a cikin cika ta sosai laman ƙusa. wala mabqusa kar a rage kar a tauye mm, babu rage babu tauyewa wala mamqulan biha kada kuma ai jinkiri a dade ba a bayar ba shine menene mamqulan biha shine al-matlu matsalul ghani ko tunin da yake da abu ya ƙi bayarwa ana bin sa bashi ya ƙi biya kuma yana da shi wani shi ne ne matsalin gani to wannan jinkirin da ƙin biya a kan lokaci shi ne mene almakal to shi ma kar a yi haka ya ce wa ya dukulu fi zalika amanatul wilayati wal amwali wal asrari wal ma'muratu allati la yaqilu alaiha illa Allah to kafin mu zuwa ga nan ɗalibin ya ishara zuwa ga maganganun malamai akan abin da ya shafi wannan aya ta ɓangaren ko sababin nuzuri ko abin da ya shafi me ake nufi ko kuma suwa ne mukhatsabu zancen farko ne mukatsabu da wa ake a wannan umarni inna amuru kum ku suwa hmm? muminai umuman ko ku suwa ake nufi wasu malamai suka ce abinda ake nufi alwulatu shugabanni ake wa magana shugabanni da su ake cewa ku ba da amana to amma an ka faɗi wannan sai ya zama amanar kenan ta haƙin shugabanci ake nufi kaga wani wanda ba a ba shi ba shugaba ba amanarsa ba ta shigo ciki ba ku gane? wasu yawa shi ya sa suka ce <clears throat> abin da ya fi karfafa haka atafin da aka yi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil Shi ne ya jawo suka ce da shugabanni ake domin shugabanni su kadai su ne waɗanda suke hukunci bainan nasi hmm, bainan nasi da shugabanni da alƙalai duka sun shiga ciki wasu kuma suka ce nan ana magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo a sababin nuzuli ɗaya daga cikin riwayoyi da aka rubuto daga ibn Abbas lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ya ci maka da yaƙi ya karbi makullin ka'aba baffansa al-Abbas yace yana so a bashi a haɗa masa da shayar da ruwan zamzam a shayar da alhazai ruwan zamzam da kuma falalar kiyaye da riƙe makullin ɗakin ka'aba to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'a wannan ai haƙƙin banu talha ne so Uthman ibn Talha a ɗauki kiɗin nan a mayar musu kar a karba wasu suka ce wannan ne sababi to amma malaman A ilimin hadisi sun ce wannan riwaya ba ta inganta ba riwaya ce mu'bala mu'bala tana da inkita'i mana ba muttasila ba ce don haka kenan ba za a kafa hujja da ita a matsayin sababin nuzuli da wannan aya shi ya sa malamai da yawa mafi yawansu suka tafi da cewa tafiya ga umumi akan wannan shi ya fi. cewa kowa ake nufi duk wanda yake na amanatan duk kuma wanda yake ya hukumu bayan sawa'un fi baitihi wa sawa'un fi fasl al-qada'i wa sawa'un kana waliya amri an gane yawa duk wanda an ba shi amana namiji ne ko mace ya shigo ciki kuma amanar ita ma abu da ta kowace irin amana to nan sai shigo da mu kuma zuwa ga wata tattaunawar ita ce inda malam ya kawo nan inda muka karanta yanzu da yake cewa wal ma'amuratu allati la yattali'u alaiha illa Allah me malam yake nufi a zan dawo mu karanta farkon yana ishara ne zuwa ga wani tarjihi da ibnu kathir yayi generally malaman fiqhu suna karkasa matsaloli a ko in ce wannan takasimi ne ha. rabawa ne na musamman suka yi akan wannan ayar sun raba abubuwa zuwa gida biyu bayan raba su zuwa mu'amalat da kuma ibadat ai kun sani ko to ibadat din ma sai suka raba shi gida biyu suka raba su gida biyu akwai ibadat da suke sha'air akwai ibadat da su kuma suke menene ba sha'air ba ibadatin da suke sha'air su ne kamar sallah ko idi a sallar ma da sauran abubuwan da ake ganin su a waje za a fita jama'a su gani sallar idi ko roƙon ruwa da makamantan waɗannan kuga abubuwa ne da ake a waje haka nan sha'air na abin da shafi aikin haji hmm, tsayuwar arfa da wafi a kunga duk wannan ayyuka ne zahira to wannan ibadat ne wanne sha'air in an ce sha'air jami'in sha'ira sha'ira ana nufin alama min sha min alamati bi hmm ai mun san wannan dai hmm wa man yu'azzim sha'air yawa ta na biyu akwai ibadat din da ba sha'air ba sune waɗanda ke la yattali'u alaiha illa Allah la yattali'u alaiha illa Allah wanda ba mai ganin su sai Allah da azumi kaga ba wanda yake ganin azumin mutum a jikinsa Allah ne kadai ya san waye mai azumi wankan janaba alwala ba ka ganin alwalar mutum a jikinsa ga ta a rubuce ba ganin mutum ka ce wannan da janaba a jikinsa ba dama ka sani wannan menene kun ga ibadat ne waɗanda iri wanda ba sha'air ba ne la yasaliu alaiha illallah to wasu malaman sai suka ce al'amanat da ake nufi a nan su ne duk ayyukan da da mu'amalolin da nan kuma sun suka shigo da hadda mu'amaloli waɗanda la ya tsari'u alaiha illallah duk abin da ba mai gani sai Allah ma'ana babu wanda ya san akwai su in ba Allah ba sai wanda suka shaidi an yi abu to duka waɗannan in an baka amanar su ka bayar don haka in an kira ka shaida akan wani ciniki ai kaga ba dukkan mutanen garin aka kira ba don haka waɗanda aka kira ɗin su kaɗai suka sani kaga banda Allah ba wanda ya san waye mai shaida to wannan ita ma amana ce haka nan mutum ya zo ya baka ajiyar babur ɗinsa yake zai yi tafiya to in ya zo ya baka wannan wani abu ne da shi ma babu wanda ya san idan ba an kafa shaidu ba an kafa shaidu an ce da wane da wane sun shaida lokacin da aka bashi in ba an yi wannan ba kaga ba banda Allah ba wanda ya san a ina babur din ne to duk makamantan irin waɗannan abubuwa shine ibnu kasir sai yake cewa shi yana ga amanat da suke shiga a nan sune al-ma'murat allati la yattali alaiha illa Allah wasu malaman kuma suka ce gaskiya a yi ta aminin wannan abun gaba daya a babun amanat da babin ada'i da babin alhukum bainan nasi shi ya fi sauƙi shi ne aslam saboda umumin abinda wannan kum ɗin nan ta farko da aka fara da ita yadda kowa zai iya shiga ciki to kar a da wani a ciki inna allaha ya amuru kum ku suwa ku mumini da haka duk wanda min sha'anihi annahu indahu amanatun li ghairihi min sha'anihi annahu yahkumu bainan nas duk wanda yake yana cikin halin da za a iya cewa an ba shi amana an yi yarjejeniya da shi ya ɗauki nauyin kaza ya yi alkawarin kaza to duk wannan ya shiga ciki haka nan mai hukunci tsakanin mutane shi ma ya shiga ciki wannan umumin ya fi tafiya da duka nasoshin shari'a kuma insha Allah abinda malamai suke tsoron zai kubce to ba zai kubce ba ko in aka yi umumi to an fi samun abin nan duk da dai nan shugaban malaman tafsiri malamin tsabari shi ma ya ya rinjayar da cewa hitsabin nan wulat ake nufi eh shugabanni ake nufi shine abin da ya tarji eh to amma duk da haka in ka kalli umumin ayar kamar da wasu malamai suka ambata barinsa a matsayin umumin aslamu ya fi ko da an ambaci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli wanda shine yafi karfafa a fifita cewa wulatul umuri shugabanni ake nufi amma in aka bar shi da umumi to duk wanda yake ya siffantu da an bashi amana ya shiga cikin ko bai shiga ba ya shiga haka nan duk wanda yake zai hukunci sai kuma kaga hukuncin ko a gidansa ne wanda yake shine wilaya wata iri wilaya ce khassa ko kowa tsakaninsa da mutane ne alwilayatul amma wilaya amma din shi ba iri iri mataki mataki shugaba a ofishinsa ya shigo ciki ko yawwa mai unguwa da dagaci da hakimi da kowa zai shigo kansula da gwamna da waye da chairman government kowa zai shiga da shugaban kasa kowa sai zama da shi ake to wannan umumin ya fi tafiya da yadda aya insha Allah za a fi fahimta ta yadda ya kamata kuma dama irin waɗannan masail in ka basu a umumi to darasin da wa'azin ya fi shiga amma daga mutum ya ji an ce da shugabanni ake kawai sai ko sai aje abin nan kuma tunsa ya yi tagumi kawai ya jira sai an gama an zo kan nasu hmm? yau wasu ya jira sai an zo nasu haka ne to Allah kyauta al'amanat mun karanta wannan ko yace yace a bada ita kamilatan muwaffaratan la manqusatan wala mabqusatan wala mamqulan biha yi nan to sai ce kulu fi dalika ya ce amana ta shugabanci ta shigo ciki kowanne irin shugabanci aka baka to kana cikin waɗanda Allah zai tambaye ka ka ba da amanar da aka baka an baka shugabancin wani ofis to za a tambaye ka an baka shugabancin wata ma'aikata duk a ƙarƙashin ka take za a tambaye ka amanar wannan guri an baka amanar da shugabancin jiha baki ɗaya to za a tambaye ka an baka amana da shugabancin ƙasa baki ɗaya duk za a tambaye ka wala ko wannan ya isa mutum ya ce ba ya san shugabanci ko musamman a ce shugabanci a najeriya ga mutanen ta wurin kai ko ga ba ba da haɗin kai su kansu ga zagi ga waye ga shugabancin kuma wani duk irin kirkin da ya kawai zagin nan ya fi an fi son a zage shi su kuma ya je kiyama kuma har yanzu bai tsira ba gaskiya bala'in ya yi ko ba haka ba Allah kyauta ya Allah ka tsere da mu wal amwal da kuma dukiyoyi ma'ana amana ta dukiya ajiya an baka ajiyar kaza an baka ajiyar kaza duk sun shiga ciki wal asrar da sirri eh a baka magana a gaya maka magana a ce da Allah kada wani ya ji hmm? yawwa wani ya ce kai eh to duk ya shiga ciki duk yana cikin wannan inna Allah ya amurkum an tu'addu amanati ila ahli shin zai wasiya yake da Allah wannan zancen karka gaya wa kowa in bar duniya ka gaya ma wani shi kadai shi zai dauki mataki akan kaza to karka je ka gaya ma kowa idan ka je ka ba wani labari ka aikata haramun inda Allah zai maka azaba a kanka gobe kiyama kana ganin abin kamar da sauki sai eh, dan zance ne kuma dama wasu ma fa sun ji tun kafin ma to ai tun da dai aka ce maka kai din kar ka faɗa to in ka faɗa ka ci amana ba an ce wani ma hankalinsa baya kawowa ganin muhimmancin ya je nemi wanda zai ba labarin sai an ce amana ce a lokacin da ce eh lalle ya samu babban ya yi babban kamu na labari kamar wani dan jarida a lokacin zai je nemi wa zai gaya ba wani in ya ji labari haka jikinsa tsika jikinsa tashi take yana ta gaggawar ya je gun abokansa to sun san ko me ya faru ko ba sa sha'awar ma labarin fashi sai ya fara kawo biyu. Allah kyauta to wannan dai yana cikin dai abin da ba a so wal ma'muratu allati la yasbiru alaiha illa Allah da kuma abubuwan umarni da ba mai ganin su sai Allah to duka sun shiga amana wa zakara al fuqaha malamai sun ambata anna man i'tumina amanatan cewa duk wanda aka bashi wata amana wajaba alaihi hizbuha to wajibi ne a kansa ya kiyaye ta ya ɓoye ta ya ajiye ta fi hirzi misliha haka za ku karanta ba fi hirzin bitanwini misli ha ba me bambanci hmm? kun gano mai bambancin fi hirzin ya ah, dama da masu littafi kawai ne wanda ba shi ne littafin ba zai san magancin da muke in an ce fi hirzin misliha da kuma fi hirzi misliha duk wanda ya karanta risala a babin wada'i ya gano wannan zancen tun kafin ma a yi wannan tambaya ko fi hirzi misliha abin nufi a ma'ajiyar irin wannan amana kun gane ma'ana in an baka ajiya sai ka duba me aka baka ajiya to wannan abin da aka baka ajiya irin wannan abin a ina akan aje shi a al'adance to riƙon amana tun farko yana tattare ga ka ɗauki wannan abin da aka baka amanar ka ajiye shi a irin hirzin da ake ajiye shi an gane yawwa misali yanzu idan mutum ya baka ajiyar doki ya tafi hajji kafin ya dawo idan ka ɗaure shi a cikin naka dawakin in kai mai dawaki ne ka daidai amma an ka ɗaure shi a bayan gida kawai a wata rumfa a bayan gida naka kuma suna cikin zagayen wuri da mai gadi in aka sace naka aka sace sai ka biya amma da anan din ne in aka zo sacewa aka kwashe har da naka a iya yafe maka asali ma babu ba za a neme ka da shi ba a ka'ida ta wada'i in kuɗi ne aka ɗauko in kana da fes a gida dan akwatin da kake aje naka kuɗin wadda ke yanzu babu ko duk cashless to idan aka kawo maka ɗan kulli aka naɗe shi aka ce za a je ko haji ko za a je wani tafiya in an dawo za a zo a karɓa. to kada ka ce bari ka bar shi akan eh, abin nan eh, ragaya ko wani wuri da ba inda kai kake aje naka ba ka je cikin ɗakin ka naka na musamman da kake koye koye abin nan ajiyar da kake ji da ita inda kake koye da takaddunka na aiki ko in kai in dan boko nake da takaddun aiki da makullan eh, abin nan wuraren ajiya da komai da komai to ka je wannan wurin ka sa wannan ajiyar a ciki to wannan ka ajiyesu su a ina hirzin misliha ka fanci abin yawwa kar ka je ka aje a wani wurin da ba nan aka saba aje wannan ba in aka je aka sace to an shiga matsala shi abin da malam yake nufi a nan an gane insha Allah to sai ce qalu li'annahu na'am wannan kenan yawa in cewa kai fi hirzin ha ai sai an kawo kenan wannan abin girbi ne kaga ka mai da ita abun amanar shi ma irbi ne kuma ba haka ba ne shi gaba ai na so nuna ma dama kuskure ne ka karanta haka yau domin ba ba daidai bane ka ce hirzin misliha kuskure ne aslan amma fi hirzi misliha mudafun ne da mudafun ilai amma an ka sa masa tamimi to ka mai da shi wannan almu'taman din ya koma hirzi sai a ce a cikin hirzi irinsa to ai ba hirzi bane yawwa da shi abu wurin ajiyar shi ne ake ma hirji ko da ke shi ne ban gaya muku ko ma'ajiya shi ne hirji inda ake ajiyewa to inda ake ake aka saba a al'adance ana ajiye abu to in an baka ajiyar irinsa to nan za ka je za in an kawo maka ajiyar abubuwa guda biyar da hula da riga da kuɗi da doki misali da makamancin wani abu a kaga ba za ka ce ku tattara ajiyar su a ƙasa in ya dawo sai mu ga yadda za a yi kaga ka kashe rai ko ba haka bane yawwa dole ne ka ɗau doki ko abu mai rai ka kai shi inda ake aje irin naka wanda kake da su riga kuma sai ka je ka aje ta a cikin riguna irin naka kuɗi sai a sashi a cikin ma'ajiyar kuɗi da kake aje kuɗinka to shi ne ake nufi a nan in ka je littafan malamai abin da suke nufi kenan eh, domin wannan shine zai nuna ka damu da amana hmm. ka damu da abin da aka baka amana kuma sannan baka yi sakaci ba da kun san haka ake yi za a tafi haji sai zo ya tara mutanen unguwa ce to ku shaida za mu tafi haji kuma da a kafa sai zai gabas shike nan sai wanda Allah ya dawo da shi to wani sai ya ɗauki dukiyarsa sai ya ɗauka sai ba manu amini sai ajiye masa to haka wani kuma za a je hajji nan Allah ya sa ya tafi haka zai je dawo kuma haka zai samu dukiyar nan kuma da wallahi eh, mu da kakanninmu akwai amana eh, yanzu mun kuma ga ayoyin amana duk mun haddace ko amma ba mu kai su rukun amana ba Allah ya gafarta musu to mu samu inda zamu tsaya ce qaluli annahu la yumkinu ada'uha illa bi hibziha suka ce ai da aka ce ka bayar ai za ka bayar da abin da ka kiyaye ne domin in baka kiyaye ba ai ba zancen ka bayar lokacin da mai ita ya dawo zai karba idan baka ajiye ka boye a inda ya kamata a ajiye a boye ba ai kaga ba za ka iya bayarwa ba don haka al'ada'u ma ya ta'atta idza tamma al-hibdu yawa ana samun ada'i ne idan dama an samu kiyayewar a cikin hirzin da ya kamata تجي وفي قوله <clears throat> إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفأ وتعد لغير المؤتمن لغير المؤتمن كسا كسرى سبولي يعني اسم فائل لنا بقى المؤتمن بقى سبولي ينزو المؤتمن في أكبر أمرني سوايا باير إني تاش باير وواذي بقى al-mu'tami zai bewa ai kun gane bambancin ko waye gane me bambancin al-mu'tamin da al-mu'taman ana san din nan kun gane duk kun iya larabci na ismu fa'il ma'ana kenan wanda ya bada ajiyar yawwa al-mu'taman kuma shine wanda aka baiwa ajiyar yawwa to nan haka zaka karanta ma'ana dalalatun wa fi qawlihi ila ahliha دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى أي ولا تؤدى لغير المؤتمن جوالدا با جوالدا شي يبدا wannan ajiyar ko amanar ba wa wakiluhu bi manzilatihi wannan wata jumla ce mustaqilla wa wakiluhu bi manzilatihi wakilinsa yana tsayawa a matsayinsa ma'ana kenan in ka baiwa wanda ya baka ajiyar ka mayar masa ko kuma ka baiwa wakilinsa domin shi wakili a ƙa'idar shari'a yana tsayawa ne a madadin wanda ya wakilta inda ya tabbata wakilin ne to duk tasarrufin da shi muwakil zai yi to shi ma wakili zai yi an gane ko yawa don haka almu'tamin wanda ya ba da ajiya ya ba da amana ko wakilinsa in ya zo karɓa to su kaɗai za a baiwa kar ka baiwa wani wanda ba shi domin in ka ɗauka ka baiwa wanda ba almutamin ba ba kuma wakilin almutamin ba to ba kai ada'i ba to shi da shi ne darasin da an gane an tu'addu ba ta samu wuri ba saboda ba ka kiyaye ba ba ka ba da ita ga wanda aka wajabta ka bayarwa ba wannan dabi suna buƙatar mu ƙara bayani a kansu amma lokacin yi ko ووكيله بمنزلة فلو hali ghairi rabbiha da zai ba da amanar ga wanda ba mai ita ba lam yakun mu'addiyan to ba zai zama ya ba da ita ba don haka ba za a lissafa shi a matsayin wanda yake addal amanata ba in shi Allah kai mu gobe sai mu tattauna akan amanar da muhimmancin rikonta da muhimmancin ba da ita insha Allah ta'ala Allah kara mana fahimta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك